zo da zance wanda za ka sha mamaki a kansa haka ne ni ma na shaida wannan shiga fata boka yarinya ce na aurar da ita ana tsaka da biki yarinya ko sama ko ƙasa an neme ta an rasa ta yi batan dabu yarinyar budurwa ce ko bazawara to bazawara ce domin kuwa an taɓa mata aure ana tsaka da bikin yadda za a kai ta mijin da ya aure ta ya hatsari ya mutu to daga cikin abokansa kuma wani ya nuna yana santa ne yanzu aka ɗaura auren ta bata amma lokacin da aka yi aurenta shi mijin tana son sa ko ko ba ta son sa tana so mana don na tambaye ta ban kuma ga alamar rashin so a tattare da ita ba dai bincika mu shamaki yarinya tana tare da kai eh ba ta bata ba ko ba dije ba eh sunanta kenan tana kusa sani san ba ta hada zuwa ku taho mu je saurare wace ce wannan duba nan wa ai ita ce nake nema subhanallahi duba ka ga waye wannan kuma kuka wannan mai garin garinmu ne bayan da shi kuma waziri ne to gari ne ko eh to dj tana hannunsa matar mutum kabar mai garin eh. tana hannunsa mahaifiya dole mu ce mala ina jin ki jiya ka ce zaka gaya min magana ka fita ka dawo kuma baka faɗa ba ko ka manta ne to ai kin san kai irin namu yanzu hajiya eh ai dai mutum da kai shekaru irin namu yanzu haka ne yanzu kana magana kana kawo da kanka in ka dawo ka manta ta haka ne wallahi amma an yi a yau dai ban manta ba to shi ke to dama dai wata magana ce to ina ɗan jajja ba ina shidawa, zan kuma a fasa haka dai to amma dai ta amma yanzu ya zo shi. zumunci zan haɗa wannan yarinyar ramatu eh. na yanke hukunci yanzu ina wannan ilu ilu wa kawo ilu dai wannan dai namu eh. to shi zan haɗa sauri da ramatu ai wannan abu yayi wannan abu yayi ai ana son haɗin zumunci yayi Allah ya tabbatar Allah ya sa kuma muna raye yawwa sai dai kuma to kana ganin za ta yadda kuwa Allah mun tuba za ta yadda ba muka haife ta ba me ya amfanin girma tukuna eh to haka ne ya amma ko ke ma da gaskiyar ki ai sanin hali ya kace ko to ita wannan yarinya ni da ma abin da ke zamuna da ita abin da yake dama mata a duniya eh. duniya kawai take kallo ita kuma duniya ba tabbata ba ce ina fa ai ko ba kyaletan ba ai dai mutumin da aka ce ba zai iya hanga ya gano shi ga iyayensa a raye ba hmm. ai kuma kuma kuma ai da matsala an yi asara to dan wannan da wannan haka ne to albishirin ki ba na son kashe nace shi yasa na ba mun ga miki ba yarinyar nan eh. wallahi har inda ta kai yata ajiya a abun ni wallahi an gaya mu an gaya mu ya da ki To malam tunda ka san wannan abu ba ka ɗaukan mataki? Ai sai ka ɗau mataki in ka gaya ma ai ni ma matakin zan ɗauka. To mataki saboda Allah ha barakiya. So kike je samiya da da kike kara da kamata kama kama akuya a cikin birni. Haba. A'a to fun karfin mu za ta yi? Ai mu muka haife ta da za mu zuba mata idanu da abin da ta ga dama. Ba ta isa ba to. Ai ku an zo gurin. Ai ku an zo gurin. Saboda auren ai ba za fasa ba. To ai muna rayan ba mu mutu ba. kuma irin wannan yanzu in mun mutu za a zage mu a ce mu muka sakan mata mu kuma ba mu sakan mata ba yi muke daidai gwargwado ji ne kawai da bata yi amma ka kyale ta duniya ce ta fi bagaruwa ma to karki min mita ki ce ban ga miki ba daga yanzu kin sani ki ce ki ji wani ga miki to wannan zumunci haka zan hada a can ban zai je ya shi zaman su to Allah ya tabbata eh, Allah ya tabbata ai mu haka muke so da a zauna ana wannan shashanci haka muke so gara Allah ya tabbatar da wannan al'amari gargaɗi mai ba da tsoro mai hali ga hali ga horo salamu alaikum wa alaikum salamu wa nake ji ne um, kamar na ɗauki muryar ke daga ta ɗan rike sandan na salamu alaikum wa muka gamu da shi ai ka ta gama da wallahi ai um, muryar wa nake ji ne eh to to sai ka canka um, malam tanko ne ko yakwa to ka canka <laughs> ai ne eh dama ku ku da masu wannan suna wai da Allah ma garba da man kara garin nan kuwa ai amma da sa hankali ya gari ya yau, ya haƙuri, ya iyali ma da la an fito ba ga mun fito muna neman ta Allah eh ba samu eh ai samu Allah shi karba Allah shi karba dama ni ma ina da burin same ku to to in na fara zuwa da kake ba kuma na gaba yau kai baka yi ba eh can gindin kukar mati haka haka to malamin wani abu ne ya taso eh na'am amma na alheri san yar gajera tana birni eh eh an yi haka na ji labari wannan yariya ta neman bayani ta ce ai eh, ramatu yar wajen aminin ka ta koma birni <laughs> eh, to shawara na yi da nake shawara dai mun sarse mai magana nan haka ne wato tsayawa ne ne tsaf ne tunani malinu ka san shi rayuwa in za ka yi abu ka za ka yi shawara to da kanka tukuna kai ke hukunci gaskiya ne to so da ke zumunci to alhamdulillah eh Allah ya saka da alheri yi zumunci ai abin yi ne yi eh. zumunci abin yi ne to so da ke da aure tsakaninka da yata wace yarka yata da ramatu ramatu yar wajenka da ta yi aure abin ni mijin Allah ya mai da suwa to tana can binnin ko tana nan ya tana can binnin a zamanta to kuma hanzari ba gudu ba eh. ina dai zuwa ke larai je ki karɓo mun kuka a can gidan garbati sai ki dawo sai mu ƙarasa gida eh saboda kin ce je kukar ba ta isa ba haka kika kaɗa mana mai je ki eh je ki maza eh ki karɓa kukar sai ki maza ki dawo kafin mu kammala eh, eh, eh, ai dabara ne mata ka san mata da kihi yanzu kaga dai uwar bare amma sai ta ji kamar rayuwa wata kiyaye ne ah, eh <laughs> ne saka na eh, na tunkuɗa ta wai can za a bi ta imana eh, a aura eh, yi a can za ta mana Allah mun gode maka Allah mun gode maka wallahi tallahi ina ta tunanin ya za a yi a samu wanda zai mini hanya na higa birnin nan na je ni ma kawai na dawo ka ji ahi na sarki hikima aure ne ma zai kai ni <laughs> aure ne ma zai kai ni Allah ya saka Allah ya saka garba Allah ya saka baba eh, na mangar saka da kuma mala ilu na'am in baka sani ba da ga maka dan bai wani haka ne haka ne haka mutane suke cewa to zan maka hanyar umara ya in na aura maka ramatu akwai ita kuma eh. ita kuma sai ma jagora ita eh ita sai ta ma jagora ma'ana dai a can na akwai yar tamariya nan din ba hai na tafi da ta ba haje kuma nan maka to sai na batta a gurin yar rugiya ta ita wannan tunda yar rugiya ta mata na abin nan na raye eh, kuma sai su su da sa nan eh dan kauye ya fi zama a kauye eh, eh Allah ya saka da Allah ya cika mai Allah ya saka da alheri eh to sauka lafiya eh sauka lafiya madalla sauka lafiya madalla ba da yi eh ma eh. ba ba to kin karwa kukar to to to to to to sai mu haɗu to sai mu haɗu eh, sai mu haɗu kudura Allah da hikima yake wato wannan ne fa babu mamaki wato na zaune ya faɗi a'a mun maka godiya Allah mun maka godiya kamar ba <clears throat> rayuwa babbar rabo ce kuma sami ya daina Iliya, hmm? wai ni cin jiya da ka dawo. Ni na ga ka kasa zuwa ka ce da ni komai. Wai jiya din nan meye bayaninsa? To, wallahi gugu tun jiyan nan nake jujjuya wannan magana. Kwana ne ban bacci ba. Nake jujjuya in saka wannan in warware in saka wannan warware. Saboda wannan bawan Allah da na jojin shi ya taimaka mini. ya fi min bayani gamsasshen bayani to amma fa akwai fajin kunya a cikin lamarin kunya kuma ƙwarai kuwa domin bayan duk ya gama mun tambayoyin da zai mun na ba shi ansa sai ya ɗauko ta kimtsatsiyar ƙwarya da ruwa a ciki ya yi abin da ya yi ya ce leƙa ka ga wanda ya ɗauki yarka leƙawar da na yi muka yi ido hudu da mai gari ido na ra'ayal aini na ga mai gari ya ce to wannan shi ne ya ɓoye yarinyar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to kai yanzu me ka ce da mai gari to kin san ko babu komai rawaninsa ake kallo ina ta jujjuyawa ina tunanin wace shawara ta wace hanya zan bullo abin to kaga eh. to roƙon da zan maka ka bi abin nan a hankali ka bi a abin nan a hankali ka san fa in baka iya kama barawo ba to shi fa barawo su ya kama ka kana ji kuma ka san fa shari'a sabanin hankali ce to ka bi abin a hankali ka ga ina za ka kamo shi ko ba haka ba yauwa Harira, ya gida? Lafiya kalau. Za a je ɗiba ruwa ne? Wallahi. Hmm. Ka je ce aka yi da tsohuwar budurwarka ko? Daga yin bikin ta wai ta ɓata? To, bari ni ma haka nake samun labari. Sai dai ina ta jin jita-jita a cikin gari cewar an samu labarin wanda ya ɗauke ta. Don Allah amina. Haka ni ma nake ji. Amma da Allah barira ki taimaka min in kin bi sai ki dan biya gidan saboda ni ma ina so in samu sahihancin zancen cewar gaske ne an ɗauke tan an samu da ya ɗauke ta ko ba a samu ba. Eh to gaskiya ne in dai na je gidansu zan tabbatar da zancen in haka ne to. To shikenan bariya na gode. To sai an ji. Yawwa lafiya lafiya lau a lafiya to masha Allah an da kai ban ce kar ka ƙara shigo min gida ba wato shine sai bayan na fita sai ku haɗa baki da mahaifiyarka ka zo ka shiga kenan ko ka san na sa maka doka ka ƙara shigo min gidan nan har sai ka fito masa da yarinyar su ai baba yanzu ma dama ai neman ka na zo yi ta magana da naji an ce kamar kuma magana ta shafe ka ne shine yace maka wato idan ka je ka zo ka ce ka ga mun ko a'a baba to ai duk abin da ya shafe ka a matsayin ka na mahaifina ya ga ya kamata a ce ni ma na shiga ciki dama magana batan dije ne aka ce wani boka ya ce ya ga hoton mai gari kuma hada kai a ciki ni din eh lalle magana ta shafe ni domin da ina kai magana mai gari dole a yi magana ta tabbas a ruwa nake to amma sai dai alhamdulillah ban karasa kusa da kada ba yanzu magana ka ci abinci ne. an zuba mu abinci ne to da zafi aka yana tururi to ne ban kai ga hannu ba sai na ji magana ka a to kuma ka ci abinci ci Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye? Waziri ne? A, ah, ganin. Yawwa. <laughs> bismillahir rahmanir rahim ah. Allah ta miki shamuki Allah ta miki waziri Allah ta miki waziri ikon Allah shamuki ya muka ji wannan fargaba kuma a fargaba alhamdulillah ai mu saura kiras saura kiras domin abubuwa sun dau layi yanda ya kamata eh, abubuwa suna nan sun kusa bayyana shamaki hmm? waya nake jin wata magana ana ta yama a cikin gari wai mai gari da dauke dije waziri shamaki waziri shamaki waziri shamaki so nuna kira ka so uku kenan to ra'ayal aini ra'ayal aini a cikin ƙwarya ka san abu irin wannan abu idan ya taso dole mutum ka buga nan ka buga nan ko Allah zai fidda kai dole dole to a to a cikin ƙwarya aka nuna mini mai gari a tsaye kuma aka ce shi ya ɓoye yarinyar nan tare da kai kana bayan shi a tsaye kuma ka ce shi ya dauke yarinyar shamake ni kana bayan na ce kai wani abu ka amma dai kana dai cikin ƙuryar kai ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ji ma abin da sa ga na daga kafa eh da girman rauni amma nan da dan gaba kaɗan akwai matakin da an aka kai zan kai abin sama to ni dai abin da zan ce sai dai yi addu'ar ubangiji Allah bayyana amin eh amma dai shi abu irin wannan abu idan ya taso idan mutum ya san yana da masaniya a ko kuma a ko dan wani abu da ya sani to ƙara mutum ya yi kokari ya kare baya shari'a wahala eh, amma dai a cikin ƙwaryan nan ni mamakin da na yi kana bayan shi ban san me kake gaya mai ba Allah da amin ya Allah ya fudda mu amin Allah ya fudda mu amin na barka lafiya to masha Allah na gode godiya nake salatu wa saburullah asirinku zai taunu sannan a hankali sai Allah ya tona asirinku kun sa kima kima riguna da manyan rauna a ƙasa kuma Allah kaɗai san abin da kuke in mutum ya ƙi kuma in sa boka ya kwana a tsaye cikin mutum ya zama ƙato Allah taimake ka Allah jaza bane Allah taimake ka da ka ina haka ina kuma zuwa ranka ya daɗe ina ga maka tashi tsaye yanzu ba lokacin gaisuwa a Allah ya taimake ka muna cikin wani hali ran kai dade dama kana sane da halin da muke ciki yaran mara kana nufin duk ka san wannan abun da suke faruwa amma baka sanar da mu ba to ran kai dade ai ka san dole wannan magana sai an yi taka tsantsan a cikin sa Allah ya baka yore to abin da muke so da kai ni kaina ina ina shayi ba kuma na so mai gari ya ji wannan magana ko furucin daga bakina don haka abin da nake so da kai yaran mala ka lallaba ka samu fulani matasa sai ka sanar da ita amma idan ka gaya mata ka ce kada ta bari a san cewa kai ne ka faɗa to ranka dai zan dai jaraba yawa amma idan na ga haka ba zai famu ba zan dai bar magana Allah ba shi aji a bakin wani ba saboda ba na son aji wannan furucin daga baki na fita Allah ya baka wari ka san abin dole sai da taka din Allah ya taimake a dawo lafiya Allah ya ƙara imani wazira kafin mai abu sarki yaran malam Allah ya taimake ki ka tabbata wannan magana da ka faɗa min haka take Allah ya taimake ki wannan maganan tabbas haka yake tabi amma ka san idan na bincike maganan nan ba haka take ba akwai matsala a cikin biyu abu ɗaya zai faru ko ni in bar gidan nan ko kuma kai ka bar shi Allah ya taimake ki wannan hakan ba zai faru ba insha Allah wannan maganan tabbas haka yake kuma na farko dai shi kansa mai gari ya fi karfin wasa mai gari ba abin wasa ba ne a waje na na biyu ke kanki ba karamin muhimmanci kike da shi ba tunda ki ne na zo gidan na har na samu karfin shiga wajen mai gari kin ga ba zan zo miki da wani maganan da ba haka ba Allah ya baki warai rai a bikin gimi wai gyambo da laya hmm, sarkin yaron malam na'am dan ke dade kana ganin cewa ta wace hanya ya kamata in bi domin gano gaskiya wani al'amarin domin fa buri yana so ya kama da mutum gaskiya ne ta inda za a iya gano gaske wannan al'amari Allah ya taimake shi shine kawai bincike gaskiya ne tunda abin nan haƙura ta kai bango shi da kansa shamaki yake cewa shi fa har ga Allah ba don yana ganin girman rawanin mai gari ba da ya ɗau mataki har faɗa yake cewa da ba din haka ba ya baje shi kin ga ko aka ce baje kin ga ai ba karamin abu bane kuma duk abin da aka ce in ba din kai ba to ba karamin abu bane babban abu ne to abin da za a yi Allah taimake kai ma kai min iya kokarin ka Allah taimake ni ma zan bata bangare na to shike duk abin da ya faru in har na gano gaskiyar al'amari zan nemi ka za mu magana ai mafita kai abu abin a hankali a tabbatar da gaskiyan zancen kuma ke ce za wannan bincike ni ke na abin ban ji daɗin sa ba wallahi sai da ne ta tunanin ta wani siga zan shigo da wannan zancen in gaya miki saboda ba zai yiwu ba ai albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko kuma komai ɗaki ya samu ai albarkan kofa ne arzikin ki yasa na shigo gidan nan kuma na sami shiga wajen shi kansa mai gari kin ga kuma duk abin da za a yi miki manuba ko ko za a yi miki wata karmakarkashi ai ba zan bari ba yaro ba ka ga ya sai da manyan a bayansa na gode ranke daɗe Allah ya ke warai. rai a bikin gimi wai gyambo Allah tabbatar mana da wannan al'amari dai ya kuma sassauta abin ƙorar kuma Allah kawo saukin ta sai an ka samun sadaka kulli ana yi wallahi abin ba daɗi Yeah. lafiya na yawa baban naki yana ciki to kiwo ah. haka ake lamarin rayuwa aminci a ce mu da wane ne ke magana wani mutum ne ya zo to gane shi ba ban gane shi malam ɗaya salamu alaikum a'a magana wa nake ji kamar mado ne dai wannan malam mado <laughs> kai ne da kanka salamu alaikum ya gari ya al'amura ya ne lafiya lafiya ga kwana biyu ai <laughs> Allah da iko yake gaskiya eh. malam ina ni zuwa ne ne rigima iye eh. rigima eh. dani kamar ya rigima yanzu muna abin kamar malam mado shekara da shekaru tun muna da jan samu ba mai rigima ba sai yanzu tukunna da muke tsofe-tsofe da mu ta me za mu rigima To, amma ban sani ba. A ni ne ko a hannu ne. Malam Ido. Ina jin ka. Abin arziki zai faru a kanka. Na'am. Sai dai in je a gari ana ta yama ɗiɗi. Ai shi isa na ce bari in zo mu yi ta tawanya wanye rigima ce ta kawo. Mm. Au to to to to maganar kenan? To to <laughs> to inda wannan ne kwantar da hankalinka. Maganar aure ko da ya sama. to inda wannan ne kwantar da hankalinka ni ma kaina wallahi tallahi abin nan tsilim ya faɗo mini na taso daga gurin barra nan wato gindin kukar malam kawo da ni da wannan yariyar da ka tura ta ta ta ta, ta kirawo ni mm. ko ba gaskiya ba mahaifinta ya tare ta wato babanmu ya ce da ni ya gama shiri zai ɗaura mun aure da ita shine abin da na sani wallahi kula abin da aka nan ba ni na shirya ba gaskiya malam na'am ba dan haka abin ya kewayo ba gaskiya da mun bata da ka. a to kai hakuri ashe har yanzu akwai irin waɗannan mutanen na Allah a kan doron ƙasa gaskiya ne gaskiya ne to mutumin ka ce za mu je birni ashe mu sha taliya kwarai kuwa ai haka Allah yake yi idan da rabonka kana nan da kafarka da yatsinka da komai naka Allah ya yi maka sai ka ga doki ya zo ya fir ya fice ta kofar gidanka baka hau ba iya tafe yana tafe yana tafe ka je ka tarar da kunkuru ya hau ya rike linzamin yana ta zindima wato samu ya fi <laughs> eh, iya wa samu ya fi haka kadara hawa dokin dan miciji wallahi haka kadara take <laughs> Allahu akbar eh. to Allah ya sanya <laughs> eh, alheri ka san shi yadda abu yake dai in baka manta ba tunadai tunadai ina jin ka lokacin da muke samari eh. yarinyar ai ba irin kai kawon da babba kuma ba eh. shi ne dalilin da ya sa abin neman ciwo a raina to ka gani fa ka gani fa tunda eh, ni na san ni na san <laughs> yadda aka haɗu na'am to amma to shi ne dai bari dai mu ba wa Allah lamarin da banka baya hige ka eh, mallam mado ko ya zaga ya zaga ya sai da inda yake dira eh, to Allah ya sanya na gode Allah ya saka da alheri eh madalla sauka lafiya a ah, ai ga ne na to to madalla eh. eh to da Allah idan ka je in Allah ya sa ka gamu da hi baban namu ko sai ka daɗe min godiya kakka damu yau na gode insha Allah kamar da kasa in ji mai ciwon ido na ce kamar da kasa in ji mai ciwon ido Mm, in ji mai ciwon ido ko in ji mara ido ban gane magana taka ina ta yi ba to ai magana ce da ake yin ta a hausa ake cewa kamar da ƙasa in mai ciwon ido wato abu tabbatacce ba da hausa ba kai man shagube dai to a ba fa magana na ga eh, to ai na ji magana taka ne kuma ta yi wani gudun da aka dade ta wani to za a sake maimaitawa ne shikenan sauka lafiya to yawa sauka lafiya to bari in ja ka kai ka eh, gidan eh, ka ka dan mai da ni ya ta koma ne ta koma a yi ango da fashin goshi <laughs>

ko ba haka ba to duk a haɗa su a ja musu kunne saboda ka san ita ya ita ili ya ilu saboda haka duk mu ja musu kunne kuma sai mu yi musu fatan alheri mu yi musu addu'a Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya kar su sake fituna irin wannan to shi dai yanzu kin sa dama ni ba daga nan ba eh. zai isa da mutu domin hmm. zai kara mata kuma ai na gaba kuma ya kara mutu to kin ga isa dama ba na neman komai a gunta komai na gaya mata ba rage mata komai ba shi ku irin makaho eh. ina taya shi manna tare da farin ciki mm. zuwan sa ni alheri ne alheri ne babba aure ya kai shi mm. kuma zai samu alheri kika sadaka irin ta tana naira 20 naira goma a can fa 100 ɗari biyar har dubu ɗaya ke bara ta. In Allah ya ci da shi ma ya gamu da mai zakka idun kula iba sai ya zo gida ya buɗe ya ga dami guda. Sannu, sannu, haka ake so. An fito? Eh. mun gane eh. aikin mu wanda ya ke mana zami eh. addu'a addu'a ita za mu yi mu iya yawwa in muka iya kokarin mu eh. Allah ya harshe mu yake zata da komai mu dai mai addu'a shikenan ya ce da mai dama dama karabbe ya ce haka ne to me muka addu'a to shikenan kawai za mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya zaman lafiya yawwa Allah ya ba da zaman lafiya kada Allah ya maimaita abin da aka yi amin ya Allah Allah ya bada zaman lafiya Allah kuma ya musu albarka gaba ɗayan su Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zaman lafiya mu dai da addu'a za mu bi insha Allah kin manta eh, zan ka eh, hauda eh, kwari to kin manta Allah kiyaye Allah bada sa'a ita abin da yasa nake gaya maka ka ja masa kunne ita ma a ja mata kunne saboda shi ya shi ita ya ita gidan namu? Eh, ina wani Na gajiya. Gogo tana ciki ne? Eh, ina ga tana kwance. Gogo ina wani? Wace ce? Delu ce gogo. A'a, Delu. Eh, gogo ya gajiya ya fargaba. Fargaba dai kan dai Allah dai ya sauwaƙe. Ya mutanen gidan? Lafiya kalau wallahi. Madalla. Yawwa, umma da man fagun ki nazo. To. Umma yanzu nan muka haɗu da Mahmud a hanya yake gaya mu wai an ga wanda ya sace Dije. Tabbas an ga wanda ya sace ta. To umma waye wannan kuwa? Me gari? Me gari umma? Me gari fa? To kuma yanzu me za a mishi? An dai ce za a je a same shi an jima. Amma ba mu san da abin zai kasance ba. Tabbi jan wallahi umma kai shi gaba. Ai gaba ma da gabanta. Wai aljaniya ta ka wuce. Tabbi. A'a. Malam Garba. Malam Mado. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina gajiya. Alhamdulillah. Ya al'amura. Mun gode wa Allah. Wallahi na ji wani halin girma da aka yi. To. Na je wajen Malam Ilu. Eh. Na ji labari na je zan masa sababi <laughs> sai ke gaya min duk yadda abin ya faru. To sai na ji ashe halin girma aka yi. To Ubangiji Allah ya saka da alhairi. ai gaskiya da na so dai nuna rashin jin daɗi a ce kamar yadda muke dinnan mm. tsakani da Allah a ce labari sai dai in ji shi ta can ta nan ta nan maimakon a ji a waje na to amma tun da an riga an yi to Allah ya sa albarka amin ya Allah na gode ai kai zaman shi kuma dama na ce masa daga wajensa ah. gidanka zan tafi in je in jaddada godiya domin mm. na ce masa kamar da ƙasa zan je in isar da wannan saƙon. To ai ita rayuwa eh. waɗansu ba sa gane ta. Shi lamarin aure wani sai ce sai ya kamo mai maiko. Ah. To shi kuma nan ba a nan take ba. To wai maikon mm. tabbatacce ne abin da wata ran kwanci tashi sai ka ji kamas to ka gani to hausa ma za gani haka yawwa ba komai wallahi shi arziki aina Allah ne insha Allah yawwa alba zumunci to masha Allah nagode madalla ai mai kaunar shi ke mamu wallahi nagode to kuma da man dai tun da can din zan je kuma na ga sai mai nan din to to to Allah eh, Da man gidan naka Allah sai gida gode Allah a gama sai gidan a ku biyo guje saura kiris Ah. wani mai saba shi kunya duk lokacin da kike sha'awa fita ko ba ki gaya ba sai ki sai ki fita me yasa baki da mutunci ne ne kin san darajar kun mace da dinga fita mijin da bai sani ba me yasa baki da kunya ne ka gama na gama to nan duk bagajen kalmomin da ka faɗa min mai da su kanka eh saboda tsoron ka ake ji da za a gaya maka za a fita kai da kaje je ka sace yar mutane an daura mata aure kai gaya musu inda yasu take kai an ja gaya maka hajira ina kika samu wannan can kamar ya ina na samu wannan magana eh ai duk garin nan inda ka wuce haka ake tuna ka da lebe hajira Allah ku da lebe ake nuna ka babba da yaro mace da namiji babu wanda bai san wannan magana ba kai in ka ce min baka santa ba to kai kadai ne a garin nan baka santa ba abin da ma ya faru kin san Allah hajira zan iya in kida kuma Qur'ani zan iya dafa miki shi takarda takarda warka warka zan iya dafa miki shi ni ba san abin da ke faru akan wannan wai mai gari eh dan girman Allah yanzu in tambaye ka idan ka fita waje aka ce maka ranka daɗe ka iya ansa ki zama hukuciya yanzu ke sarauta ta haife ni a yi min sarauta a kan sarautar nake kuma ba za a kira ni mai mulkin ansa ba to aiko ko maza mazajin wando ne kai karewa mulki wannan mutunci da karama da mutane suke maka ya kare a garin nan babu mai ganin ka da ragowar mutunci daidai da kwayar zarra babu ka zubar yanzu mai gari don girman allah ka rasa abin da za ka yi yarinyar nan tana budurwa ba ka je ka sace ta ba sai da aka daura wa yarinyar nan aure sunan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka dauke musu ya ka bar su cikin tashin hankali da fargaba Allah sarki rayuwa zama bai same ni bukin nan kaga to sai ka tafi gari kaga ni fa ba zan iya ba in zaka hadiye qur'ani tunda ba yadda ban yi da kai ba a baya kaki wallahi yanzu in zaka hadiye qur'ani ba yadda zan ba don haka ka je ka da ka zo ka bar takardata na ma fasa fitar zama babu shi a gidan nan na gama auren ka yalla bai waziri Allah shi taimake ka waziri Allah ba kai yawa waziri da zai kare kare wato sai an magana ka ce kai nauyi kake ji kunya kake ji to in ba kai wasa ba sai kunya ta sa ko dai a sauke ka ko a sauke ni ko gaba ɗaya a sauke mu a kawo wanda ba ma ga maciji a naɗa shi a ga mashi uku Allah ya baka yi ai wanda bai aikata abin kirki a kan kargas ta mulki shi yake tsoron ko a cire shi ko a yi abin makamancin ma irin wannan yo kai kwaran kai Allah taimake ka duk mutanen garin nan kaf ai sun san kai abin arziki sai dai butul wallahi alhamdulillah ina shamaki ganin kai da tunda ka ce haka na yadda na kuma amince inda duk sha miki yake nemo mun shi an gama ranka da duk inda yake kuma sai na nemo ka shi ranka da duk inda yake sai na nemo ka shi ranka Allah ya baka yawa dai madalla Allah ya taimake ka kai amma mun sha hanya baba gaskiya mun sha hanya to ke kina ji na ko rayuwarki kuri su yi tasiri kuma ke yanzu gata aka yi miki gatan da kika samu mutane suna kallon ki a da kin kin aure wani ma wanda bai kai ya kawo ba bai san ma miki magana a hanya ba sai zo neman auren ki to gashi yanzu gatan da aka yi miki ko ba komai a lalace a shekara mai kare miki haƙinki a matsayin mijinki ga kin samu kuma sannan yarki kin kasa aure da ita wani tudu wani gangare oho ko kuka sani to ita ma yanzu ta shafe ta gata nim guda biyu ita ma ta kama yake yanzu in zai tafi fara ta kama sanar ta rike ta ja masa gora asiri sai ya rufu gaskiya ba zai yiwu ba kamata ni ce zan yi gora wallahi ba zai yiwu ba ina babban yarinya ban da abinki ai aiki kika ɗauke mahaifiyarki aiki kika rage mata ko ba haka ba ke to wannan magana ta fi karfin bakin ki ba taki ba ce wannan aiki ne kika ɗauke mahaifiyarki inda ba ke ɗin ba ita za ta yi wa mahaifiyata wallahi ba za ta yi ba to yanzu iru baba tunda na ga gida eh zaman ku lafiya nake so to in Allah ya dan Allah da annabi ka kai namiji eh in Allah ya yarda kai hakuri in Allah ya yarda nauyi akan ka yake haka ne ka rubi girman Allah kake amana to madalla kai eh, madalla in Allah kina ji kina ji wallahi ina kiris ba daidai ba haka rike ta yi haka ta ji ba nagode Allah ya saka da alheri Allah ya kare girma amma komai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri madalla yawa <laughs> yawa <laughs> to kin gani yanzu amarya kin san da hanyar garin nan namu take ga ƙura ga gajiya ga jajjabga na kwaso gajiya yadda ya kamata a ɗan ɗaya ɗebo mana ɗan ruwa mai ɗan ɗumi don Allah na ɗan yi wanka ko na saukar da ƴar gajiya da take jikina. Wai tsaya, umma, wai wannan makahon a nan gidan yake nufi zai zauna? Ka ga ilo, abin da nake so da kai. ko wani abu ne ni zan baka don Allah ka tashi ka bi shi wai na koma can gida eh. yo ai biki sani biki daga can gidan ma yanda na taho mantawa kika yi biki tambaya tun a gabansa ba a hakan ma wani abun aka biya min ba akan biya min wani abu aka yafe min wani abu kuma aka ce a rufe wani abu tukunna na haƙura na ce a yi abun to gaskiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ana kallo na babban yarinya a nan unguwar ba ina amsa suna na babban yarinya e gayu a ce wai babana wai a ce wai gidanmu akwai makaho amma ni ce jagora kaga kai ba zai yiwu ba umma gaskiya ki sai tashi ya tafi ba dai ka ce wani abu aka baka ba a ƙauye? ka yadda ba? Eh. to shi kenan ni zan baka abin da ya fi abin da suka baka abin da aka ba na can ƙauyen? Eh. to Allah ya ji kan mahaifanki Eh kin kyauta in kika haka. Ina zai yi. Eh kin kyau. Ki shi dama abin da ya kawo shi kenan. To kuma alheri sai ya rage miki girma. Alheri sai ya rage miki girma wa yace da ki alheri yana rage girma. Ka ji Allah zance na ƙuruciya. <laughs> Ka ji zance na ƙuruciya. Mahaifiyarki ta ce za ta bada alheri kuma ke kina wani wata maganganu. Eh? A ɗan lalumin min ruwan wankan Allah. Eh. Malam Ali, yaya ake ciki ne game da mutanen garin can? Sun ce mana idan an samu wani labari za su zo su gaya mana har yau ba mu ji komai ba a game da wannan al'amarin bare mu samu abin da za mu dogara da shi. hajiya shine ne sai ce ta jiya ta jiya wai karin waka ya kubcewa zabiya har yanzu dai magana ɗaya ce ba mu ji komai a gurinsu ba. tunda kin san dama alkawarin da suka yi shine in akwai wani labari ko an ji ta ko wani abu za su turo su gaya mana to amma tun da kika ji an kai wannan lokacin ba labari to su ma ba samu wani abin da za su gaya mana ba haji A'a, iya zubillahi irin wannan al'amari bata bat a cewa an nemi yarinya an rasa sai ka ce wata allura to ya za a yi wannan zamani hajiya sai dai addu'a to Allah kai mana sutura da'ima Allah ya ƙara rufa mana asiri Hajiya ban ganki ana ta zuwa murna ba ban ganki ba. Murnan me kuma akai? Aka ba hajiya. Kan ki ce mun haka. Mutuniyar ki ma Ramatu. Ramatu me ya faru da ita? Hajiya yanzu sai ki ce baki son Ramatu ta ta amarce ba? Aure kuma. Kwarai kuwa. Ramatu to dama Ramatu za ta yi aure na ga tun da baban Mariya ya mutu. yar matan nan ni ban taba ganin ta da wani ma ko zance tana yi ba yanzu sama ta kan haka kwatsam ah, wato ke san me faru ah. yau da ke ban labarin hajjia dariya to nan kin yi gaskiya kin ga ku ya tabbatar da amincin ku to amma kama ta yi wai aka daura uwa alƙali akwai eh, wani tsohon saurayinta tun suna kanana tun da jajayen sawunsu suka yi soyayya sai Allah bai sa shi zai wanke ta ba to yanzu si mahaifinta sai ya ga cewa zaman da take haka babu daɗi kuma kin san dama masu magana sun ce soya ba ta tsufa to shi wannan saurayin nata ya so ta idansa bida amma daga baya sai Allah ya dora mana larura sai ya zama to baya gani kuma can ba masu kula da shi sosai to sai mahaifin ya ce to abinda za a yi bari ya jefi tsuntsu ɗaya biyu ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya shi makaho ya samu masu kula da shi ita kuma ramatu ta samu darajar tana da miji shine sai ya zauna aka yi magana aka daidaita ya ɗaura musu aure ne ya ɗauko shi ya kawo shi gidanta malam ali kenan eh. lissafi tiryan tiryan kamar kana zaune wanda aka muka jini to yanzu kai kaji wata jarfa ana ɗauka amarya a kai gidan ango wai ita angon aka ɗauko aka kawo mata da amaryar birni ce kuma makaho wannan aminiyar taki sai ita halinta halinta a ina waye gana mata da makaho da ɗeja a ka ce zama bai ganni ba ai zan kama hanya in je madalla in yi allah sanya alkhairi amma ka san wani abu da kayan abinci zan tafi mata ramatu kamar wanda aka yi hakika da kare da wuya ka je gidan ramatu sau uku ka same ta sau biyu to ya yi kwayin zama ya ganta je kai mata kayan abinci in ce a reni bawan Allah <laughs> to ai ga ramatu to ya za a to ka san me na yadda da aka ce baka sanin halin mutum sai ka zauna da shi to ke kuma halin wa kika nazarta kake son ki bada labari a kansa? ashe kuma kun yi sabon uba ayi. ikon Allah wani kuma wannan ai in gaya maka inda ramatu ranar ta aro wani gabjejen makawo makawo makawo <laughs> gaskiya baki da dama kuma ka san me mutum ne ce ba take masa jagora kororo kororo sako sako da lungu lungu gaskiya baki da dama <laughs> <laughs> sai dai a zaga nasu kan titi ita kuma haka ajiya lunguna lunguna ayin zuba inda ba sa shiga ba gaskiya asiya mu gode wa Allah zalunci ko cuta kwata kwata ba su yi ba a rayuwa kai ina yayi ai kawai ka kalli mutum gaskiya ai din mutumin da yace zai cuta da dan uwansa musulmi ko to wallahi tallahi a rayuwarsa ba zai taba ganin daidai ba gaskiya na yarda da abin da kika faɗa Allah da ya samu dace ba ta hana zuwa ku ta caji amarya amarya na baki a zaune ina dan karasa wani aiki ne amarya kin sha kanshi shi wannan angon shi kenan shi kuma ba shi da damuwa ba abin da ya mai zafi dan da na yi baki kika fito amarya kin sha kanshi tsakani da Allah idan ban da abin rabatu a ce ki aure muna tare ina cikin garin nan lafiya lafiya a ce ki kasa gaya mu su wane ne yan dandakilcin ba mu ba sai dai in ji a shanun talla wato yan tsego baya munafukai har sun tsego to menene abin munafurci ramatu ai tun da al'amari ne na aure ai ba za a ce munafurci ba sai dai a ce tsego ne wato hajiya wannan auren iya ɗaya daga cikin abin da ya sa gaba ɗaya na daina zuwa ƙauyen amma duk da haka sai da aka ba mai shi wai ma hajiya a rasa wanda za a bayar wanda iyaye iyaye ne wai sai makaho makaho kuma eh, eh ko sai Allah to a shakar kudin kenan da ya fita ya roro ya roro sai ya zo izini biki hajiya ne kalan makaho amma bari ni na san abin da za saboda dole dole ko iya so ko wai so dole sai ya rabu da ni ni na san duk wata hanya da zan gungunta mai haba da mutu ai sai ki ɗan yi haƙuri a ɗan raka tukuna ai ba a yi haka ba ai ba na so kamar ni bai kamata a ce an mun auren dole ba gaskiya ne kuma Hajiya bar ma nan zancen ni zuciya ta kasa take yin natin wannan yana labarin mu hajiya to Allah ya tabbatar mana da alkhairi ai labarin yana nan ga miki ai komai yana tafiya yadda ya kamata sai na ji wani sanyi a raina wallahi sai na ji daɗi ai kada ki damu kake wani samu damuwa komai yana tafiya ɗaya bayan ɗaya kuma insha Allah hakan mu za ta cin ruwa to shi ne 骑马。 mamaki da bambanci tsakanin birni da ƙauye wallahi tallahi misali yanzu kin ga dai daga fitowar mu baran nan zuwa yanzu akalla kin ga dai mun samu kuɗi ya kai kusan dubu biyar <laughs> eh, to yanzu muka ci gaba da zagawa daga nan zuwa wani lokaci in Allah da dai yan dubu goma za mu haɗa kin gani kowa da ni da ke ya samu eh, <laughs> na'am in kamar kira na ji ana yi ko biki ji bane ke ina jin ka na ce biki ji kamar kira bane ke cewa ne ina jin ka tunda kamar ana kwana min kira to to ai ni ma abin da na ji kenan kasa kunnen ki sosai idan kiran ne da duba ke wai ga ya koma ina ji mu samu wace eh kiran ne saboda hayaniyan mutanen da shi ya hana ni to dan da kake dan je ki ki karɓo je ki bala zo da Allah zo da Allah wala yariya ce muke tafi da ita tun ɗan to ta tsallaka daga karɓowa sadaka kaga ta bannin nan ta fi awa guda to Allah taimaka da Allah ka kai ni inuwa me yake faruwa haka ya amara muke da ita taimaka da Allah ka kai ni inuwa ba Allah taimaka min da Allah Allah ya kyauta amu amu taimaka da Allah ya taro da Allah taimaka ka kai ni inuwa haka ake yi

Kwana biyu. Alhamdulillah, ina yan jagora taka zaka ya. To, wannan tsari dai sai Ubangiji. Wato tare muka fito da yarinyar nan tun safe. Mun zagaya mun dan fara yawon barar yarinyar nan ya aka ya aka daga kiranta ta je ta karbi sadaka. Shikenan ta kada ta banno la tun safe nake fudin fudin ma na fada nan na fada na har yanzu. Wayanan gida zan yi. To anan ba hanyar gida bace. To ina ganin Malam Ali. Na'am. tun da haka ya fara faruwa me zai hana ka ringa yin haƙuri kana zama a gida amma san yadda za a nemi sana'ar da za ka ringa yi a gida allan da ya halicce ka yi maka baki ba zai hana ka abin da za ka ci ba gaskiya ne yanzu gashi nan kana ta budi-budi a haka ka je ko mota ta kaɗe ka ko ka faɗa wani rami ka ji gaskiya ne ba abin da baya faruwa a rayuwa ko ka je ka faɗa hannun miyagu gaskiya ne dan Allah dan annabi malam Ali a duba dai wannan lamarin Allah ya saka da alheri ba hanyar gida bace mu juya mu Allah ya saka da kai ka gida ni sai na je zan je matar ka biya ta kallon nan gaya miki sai ki ga dare yayi baka sani ba kai kai kai kai kai ramatu na'am ana zaune ana ta kallon nan sai kiga dare ya kwace mm, mm, baka kula ba kin san karfe nawa ko yanzu tabdi karfe tara da kusan rabi gara ku tashi ku tafi kun bawan allah a gida yana can yana walan bakake a hajiya a nan za mu zauna saboda shi in ya gaji sai ya tattara ya koma ƙauye ba zan koma gidan ba wa da wa za a wannan danyen hukuncin ai ko ba a nan ba ai tashi zaki ki tafi dan menene bawan Allah ita wannan mara kunyar ta kama ta sake shi a titi a kwararo yanzu in ban da rashin tausayi mariya ko wani makawan kika gani yana neman taimako aiki a dafa masa ki tallafa mai ki nuna mai hanyar inda za shi amma ki saki bawan Allah kai ku ji tsoron Allah ramatu to shikenan barin ban mariya ni sai in tafi ba fa za ta zauna a nan ba kafar ki kafarta kafar ki kafarta ba ita take taimaka masa ba ba da ita suke yawon barar ba ha haba ni dai gaskiya ba ran ƙara cin abinci don yunwa nake ji yanzu to a cici ina sane na ki baku abincin dare shi kun baro shi a can bai san me zai ci ba ku yanzu nan kun ci na rana kun kuma ci yanzu za ku ƙara na dare to ba zai yiwu ba ku tafi in kuka tafi kan hanya sai ku saya alabashi shi ma in kuka je sai ku ɗan ya fita masa hajiya in muka je kin ga mu yi na a gida ba mu yi abinci ba ba mu san me za mu ci ba dare yayi wai na ce ba da kuɗin ku a kogon ku ba sai ku saya akwai abinci akan hanya har karfe 11 dare ba a rasa abinci a garin nan hajiya ne idan umma ma ba za ki ba ta ci ba ni ba ran dan ci kaɗan saboda in mun je gidan ba komai na fa gaya miki ba abin da za ci a gidan nan tafiya za ku yi me dai miki ko munafukai sun shiga tsakanin mu ne hajiya to kika ce me hm, ba wani zancen munafukai ni ba na son kin Allah magana ta Allah ki ji tsoron Allah mutum da da baki da miji ai kina zuwa ki zauna ki kwanaki ni ban ga wani abu a ciki ba amma yanzu bawan Allah an kawo shi hm, aure fa ba zan ɗauki wannan rashin imanin ba ai sai mu shiga fushin Allah da ni da ku a shiga haƙƙin bawan Allah tashi mutum to bari je ɗauko kana da ne wanka na cire to ma k'i je ki ɗauka ɗauko ya mu ce ko a dare mana to haji ba gaishe shi to Allah ɗin ga Allah قادرهم لا من magana ba? Kai ilu. Au ce ne? Kai ilu ka shiga taitayinka. Ke ce ne? <laughs> ba. Ni na ɗauka yara ne kasi muki ɗauke-ɗauke. kin san ba zan bari a miki dauki dauki ba shi ya saka da da kuka higo ai sai ku salama ko gidanka ne ko gidanmu ye ni wallahi umma yunwa nake ji ga gajiya ga yunwa yunwa kike ji to abin da ya kamata tunda ta ce yunwa take ji ko ba gaskiya ba da yan kuɗi a guri na mm, a sayo kayan abincin a dafa ku kwaci ku ƙohi ni ma na ci nuku abin da ya kamata kenan za a yi eh. kina ina yauwa a tura su sai a zo a dafa ko hate mariya ki je ki su abin da zai maki daidai cikinki ni ma ki siyo min daidai na ki kawo min canji da ga magana da ne kuma ga magana da aka canja na ba da kuɗi kuma ana zancen ke ki so wanda zai iya ki ni ki so to ni kuma ya za ku da ni in kana jin mulkin kama kariya to fa shikenan ni ilo na higa mulkin kama kari. da kuɗin ka ka so ka kaza a fige a gyara ka so ka miya amma a dafa shikenan she kuma a fice ta hancinka da ƙanyen to mamaki na ji abin da duka faɗa kuma abin da ka faɗa shi ke ta zaga gari shamaki yau nake son in tabbatar da menene madogaraka na jingina da wannan abin da aka ce da guri zaka same shi to to Allah baka nasara ni dai wannan al'amari ina mamaki ma yanda aka yi wannan abu ya fito domin kuwa girmanka da girman ka yasa ba zan iya tunkara ka da wannan zancen ba iyalina kawai na gaya wani kuma ja baki na ne gum to amma tsakani da Allah bokan nan yaron malam ra'ayal aini ra'ayal aini a cikin ƙwarya yayi wani abu ya nuna mini tsamo tsamo sai ga hotonka da waziri a kusa da kai cewar ku ku ka ɓoye yarinyar nan. A gaya wa mai gari gaskiya shamaki. To, kada ba kawai. Waziri, ai tun da wannan magana ta zo da haka tashi za mu gaba ɗaya mu mu da ƙafanmu mu je mu samu wannan buka ka ji wannan magana fa har da ni aka ambata waziri a ɓoye wannan yarinya ƙwarai kuwa haka ba zai yi ni kuma a nawa tunanin ɗan da son samu ne da ba sai an ji wajen wannan boka tun daga shama kenan ya isa ya bayanin komi ranka ya daɗe ga muciji ba a nuna ja ranka ya daɗe babban mutum ne kai ya kamata ka san girman darajar rawaninka in kun san kun yi abin nan kar mu wahala da juna tun da boka ya nuna ya nuna ya nuna ziri to ai kun mu aje sa ki ƙara tantance mana magani to in dai kuna san mu je sai mu je wannan ba na bane a tashi tashi mu tashi mu yi wai yanzu kwa a tashi tafi kwarai kuwa ta alta wuri ga wai wai lafiya zarto ba yaya ka kauce kokati sai fa a tsaya fa gara a tsaya don tafiya muke ce muna muna barin gidaje a baya ko ba haka ba ka fara kawo mu mun fara fuskantar gidaje sun fara karewa mun san inda za ka kai mu ko ba haka ba kai a zo wani abu ka shirya a yi wacce za a yi mai gari magana yaran malam fa abu duba ni ma na fara fahimta haka waziri na'am kaga waziri ka fa abin nan fa a hankali ba ina gaya maka fa akwai wani abu a ƙasa ba ni a cutar da ni bayan an cutar da ni kuma a ce garin neman haƙƙi na a rika jefa mu maganganu to mu kuma sai mu barka ka cutar mana da mai gari ko ka cutar da mu tsoron ka muke in ba tsoro ba a je mana an kusa zuwa za ka cutar mai gari ma wani abu kake nufi ni a ba zan harbu ba ni ba zan a yanku ba zan yanku ba a doke ba zan doku ba ni a ina a nan din a to sai dai nan din amma kana saɗa baka wani wajen wallahi kai ba komai bane ba ah to amma ni ne ai ne ba ai ko sai da jinin mu yanzu ba ah, to ni kuma akan yata na rantsi da Allah duk girman raunin mutum akan yata sai ture shi wallahi ina son ka ranka kaka muje muje muje muje ba gashi kai yamma ba gabas nan nawa kuma yaje amma maka ta 40 nan nawa yaje gabas nan nan nawa yaje rakiya na mala wato nayi wani tunani to ki shirya to ban ce miki yau ko yanzu ba to ko gobe amma dai na gaya miki ki shirya kayan ki za ki je birni to lafiya dai ko ta ba za a bata haka ba ki je ki sa su ido in ji yan zamani ba sa ido ba eh. ki je ki zauna ki ga irin zamantakewar su da abin da gani ki kokari wanda ba daidai ba ki nusata dama dai an mata iya gwargwaro eh, to amma kina kusa mm. da abin ke gani ki kwaba in kika saita su mm. to in kika dawo kuma shikenan kuma sai ba mu da matsala to shikenan ba mata komai ba abin da ba zan gaya maka ba kar ki kuskura yarinyar nan ta buɗe miki ido ta miki barazana ba malam yo ai na san halinki ke ba ki tsaya ki duk abin da ya kamata ki wallahi ki aini yanzu ba wani barazana tsakani na da ita babu wani barazana gaskiya da gaskiya zan gaya mata ba za mu bar su haka sasakai su dinga abin da suka ga dama ba yawwa duk abin da aka yi da kuma duk abin da na gani da abin da suka gaya min ko ita ta gaya min ko shi ya faɗa malam kamar kana na ba kuma abin da zan rage maka sai na gaya maka komai abin da ta faɗa Rai kan gana wai dan ya ga fura? Yau a gari a ana ganin ku. Daman gidanki za mu ai. Gidana kuma yau sharaban duniya da ai yare. Yo yo sharaban ku da gidana da za ku ce lafiya za ku je gidana. Tun mai gari ya turo ya ce Iliya ya zo, Iliya ya fita har yanzu ba Iliya bai dawo ba, ba yarinya ba Iliya me hakan yake nufi. Sallallahu sanyi kalawai mai takaba ta bada waka. Kuma yanzu duk garin nan ku rasa inda za ku nemi mijinku da ku sai a gidana? To dama tana ina. A'a, kin ga ku daula speaker ku shiga gari. ko Allah ya sa auke kina nufin ma har yanzu ba ma ke da yarinyar ta bata ba kinga shi fa a garin nan babu wanda bai san halin shamaki ba sharrin gidan shamaki gida gida babu gidan da babu tabansa a wato layi ya zo haka mai gari ko to ku neme su can wani wuri to an yalla ne mun sutura an yi kakabe kuna ta danna ya za ta shigo gidan mai gari ko a zo a ci abin da nake ci Allah ya mun sutura haka ta kasance ta ba zama duniya